abu na gaba shine na ji daɗi sosai matuka yadda na ga yan uwa an samu halartar wannan taro me yasa na ji daɗi shine mu mun san cewa dai kan babu wani asibiti da zai iya rayuwa ba tare da masu kemis ba ba yadda za a yi ya zama tushen asibiti ya tsaya wai ya ce cewa shi babu ruwansa da wanda suke sai da magani da haka masu sai da maganin nan su ne asibitoci ko masu ma da maganin nan su ne al'umma matukar ba a samu haɗin kai ba an ba wa juna shawarwari wanda sun kamata wala abubuwa da yawa ba za su tafi yadda ake bukata mu ɗaya daga cikin muhimmin abin da ya sa muka yi asibiti ba don komai ba sai dai muna kallon rayuwar da al'umma take ciki kullum in kana ganin kai watakila ka sha to baka sha ba saboda matukar ana cikin wani yanayi al'umma kasa cikin wani yanayi wallahi kai ma kana cikin wani yanayi kullum na faɗa lokacin da muka shawarar mu buɗe asibiti ni ban taɓa lissafin buɗe asibiti ba ba ma ya cikin lissafi na kwata kwata ban taɓa kawo shi ba tunda ni ba likita bane dan kasuwa ne ni so ban taɓa kawo shi a cikin raina ba mata ta za ta haihu wuraren 2003 ko a 2013 ko za mu je a raka ne asibiti abokina likita ne a nan asibitin jayin din nan sunansa da ta ado sun san shi ina ga anesthetic ne so zuwan da muke gurin na je na ɗauke shi ya raka ni ɗaya daga cikin manyan asibitoci a garin nan mata za ta yi sai daga mata sun yi layi na ce wannan layin ne mai sai ce mun ai masu zuwa anc ne na ce to haka ake yi to ni ban san wannan abun ba tunda wani abun mun baka kusa da shi ba lallai ka sani ba ba wai fariya wa dukkanin mu alhamdulillah dai mun taso daga cikin karamin a cikin gidan da zaka ce babu hali ba ka ce karamin gida wanda karamin gida zama kamar gidan rashin tarbiyya ne ko a Hausa so ganin wannan ya ta min da hankali saboda mata ne wallahi a lokacin sun mutum hamsin na rin kudin a layin inda ba ki so su kai min ba sai na ce ah, to wai shi irin wannan mu ba za mu yi buɗe asibitin nan bane mu dan kawo mu ma mu dan abin nan sai shi a ah, why not ina da gida a sabuwar duk lokacin na tashi ana ta shi din boko haram ana ta lissafin sai da shi an yi ciniki ya watsi an yi waye ah, kawai sai Allah ya kaddara muka zama kan cikin wajen mu gidan nan mana in zai kamar da wasa muka je muka yi muka fara ya taimaka min duk abin da zai taimaka min da su abubuwa ya nuna min ya koya mun alhamdulillah Allah saka masa da alkhairi to wallahi ni dai a yanzu a rayuwata ina wasu abubuwan daban wanda suka sani daidai gwargwado ana dan bige-bige amma dai ni a rayuwata ko da a wani abin da nake yi shi ba bani kuɗin da nake zuwa best choice ba abin da nake jin daɗin sa a rayuwata saboda yanda ya da ganin cewa mutane suna samun mafita a rayuwarsu mutum zai zo da matsala ko wani abu wani ka shi wani baka san shi ba musamman kan ishu din babies din yanzu wallahi to ni ba abin da yake ba ni farin ciki da jin daɗinsa sa a rayuwa ta irin harkar harkar lafiya ko me isa mu a cikin wani abu saboda haka ina taya mu murna duk wanda ya tsinci kansa a matsayin health worker duk wanda Allah ya kaddara ma'aikacin lafiya ne ma'aikacin lafiya ko me kake yi ko shara kake a wanda ake harkar lafiya ma'aikacin lafiya ne kai ba wani cewa ya zaka rika gudunmuwar lafiya ba amma dai me kana cikin masu bada gudunmawa kan harkar lafiyar mutane saboda haka al'amari ne ba karami ba ya kamata mu gode wa Allah mu ƙara rungumar abin hannu biyu mu san cewa baiwa ce Allah ya yi mana da Allah ya tura mu a cikin wannan layin kaga wani ya samu lafiya ta dalilin ka abun farin ciki ne ba karami ba saboda haka da Allah mu daure mu ƙara bin tsoron Allah mu saka tausayi a cikin zukatanmu mu sa kyakkyawan niyya eh neman kuɗi halal ne ya kamata mu nema amma mu san cewa me manufar mu ina za mu je in mun wannan duniyar wace za mu koma idan Allah ya ɗauki rayuwar mu gobe ka san cewa dai an riga an kare duk abin da kake da shi ba ma gobe an jima yanzu baka san ina za ka tsinci kanka ba so da haka ya kamata iya damar da muke ta yanzu shine mai kokari ya bauta wa Allah mai da raka bauta wa Allah shine ka tosa yan uwanka kai ibada kai da abin da aka ce maka yi shi shine shari'a saboda haka ya kamata mu tsaya a mu kokari abin da muka gani a nan gurin na faɗakarwa da aka gaya mana wanda wanda aka nuna mana mu kokari iya iyawan mu mu cewa ma wannan ana ta tambaya tun dazu ana tambayar a masa cewa tana tambaya da cewa waya na ke samun kwayan nan wannan abin tambaya ne ya kamata mu sani abin a zuciyar mu tafi da shi gida in ji tambayar kan wai ina ake samun kwayan nan saboda kwayan nan za ta kashe ne za ta kashe za ta kashe al'umman mu baki daya kuma kana kallon kamar wasa wallahi tallahi sai mun tosa ya kanmu nan gaba Kadan ba in dai ba mu tsaya mun mai da hankali ba saboda haka ko da ba masu da kwaya alhamdulillah na ji daɗi yanda aka ce masu sai da magungunan nan da muka haɗu da su a nan gurin ba su ne kowa ya ba da shaida iyayenmu da kowa da shugabanninmu suka ba da shaida ba su ne masu siyarwa ba alhamdulillah na fi kowa bar cikin jin wannan abu saboda haka to amma wannan ba wai shi shikenan ba ya kamata lalle lalle mu tsaya mu zama cewa mu ma masu jajircewa ne wajen ba za ka zo ka cuce mu ka lalata mana yan uwanmu ba kowa ne da kai za mu iya iya mu ko ba za ka bata mana suna ba saboda ce ake yi masu sai da magani ne su suke sai da kwaya wanda kuma wannan abun ba haka ne saboda haka muna matuka godiya bisa ga halitta da aka kuma muna fatan Allah ya ƙara bamu iko mu kara haɗa wannan abu saboda mun farin cikin mu da mun kowa jin farin cikin mu ga mun zo mun haɗa wani abu na alkhairi ko kuma wani ya samu wani abu na ci gaba a ta dalilin mu shi komai farin ciki a rayuwa a ƙarshe shine na ji daɗi ban ji daɗi ba wajen a wadda aka bani don ba ne ya kamata a ba ba dr zina ita ce cmd kafin ta zo of course na bude a best choice 2014 amma allah ya kaddara muka aure da ita 2 years ago kowa ina jin ba amma fara jin sunan best choice sosai yadda ya kamata ba sai da tuyi muna ta iya kokarin mu amma da ta zo ta sa abuwa zan zai sun take shape saboda haka duk komai mai ina ganin a in ba wata ba to ina ga manaja ya kamata a ba shi kuma manaja ya gara lafiya ni ya kamata a bawa a wani na ba manaja saboda ni na san waye manaja wallahi ajiyu da san waye shi ya sadaukar da rayuwarsa shi kaina har ta kai matsayin da manya in yi abuwa na iya masa magana saboda akwai kunya saboda kafin ya saba sau daya ya kyautata ina ga su gurin ci dangon su ɗari ba saboda haka Allah saka musu da alkhairi baki kida Allah ya shiga cikin lamarin mu Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga dukkanin sharri da kairi Allah ubangiji ya tsare mu kasar da tsare mana kasar mu da garin mu Allah ubangiji ya sanya mana imani da takawa a cikin sana'o'in mu baki kida Allah saka kowa da alkhairi